فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا sai suka tafi su biyun yayin da suka isa mahaɗar teku guda biyu sai suka manta da kifinsu wanda suka riƙe a matsayin guzarinsu sai Allah ya raya kifin sai ya kama hanyarsa cikin tekun kamar wani rami wanda ruwa baya haɗuwa a wurin